daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana you. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim a sauraro kun kamo sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ya tare da ku a wannan fitowar ce ta ce zango na uku a wannan rana da fatan da lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne labarun duniya da su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan kuma sai shirin nan na ko kun san za ku saurari shirin afirka a yau Sadan sai mu karkare da shirin ku na masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin musulunci ya ce muhimmin aikin makarantar hausa shine isar da sakon addinin musulunci wani jirgin amurka samfurin f-18 na uku ya faɗi a tekun red sea amnesty international ta ce kora plus inawa daga gaza laifin yaƙi ne To yanzu sai a gyara zama domin a ajiye cikakkun labarun. Jagoran juyin har musulunci na Iran ya ce muhimmin aikin makarantar Hausa shine isar da saƙon addinin musulunci. Ayatollah da Aliyu Khamenei wanda ya aike da saƙo zuwa wurin taron tunawa da cikar shekara ɗari daga kafuwar cibiyar koyar da addinin musulunci ta Hausa a birnin Qom a nan Iran ya bayyana cewa aiki mafi muhimmanci na makarantar addini shine isar da saƙon addinin musulunci domin gina sabon ci gaba na addinin musulunci a wannan zamani. jagoran juyin halin musulunci na iran ya kuma bayyana cewa da akwai ayyuka masu yawa da suke na cibiyar koyar da addinin musuluncin tahuda da sun kunshi bayar da jawabi akan sabbin batutuwa na zamani da suke bujirowa ruhin ci gaba tsarkake zukata da kuma ɗaukar sifa irin ta juyin juhali ayatollah sai da aliyu khamna'i ya kuma bayyana cewa daga cikin ayyukan cibiyar ilimin ta hauza da akwai shata muhimman layuka da za a gina ci gaban musulunci na zamani a kansu da kuma isar da saƙonninsa a cikin al'umma kamar kuma yadda aikin hausa ne ta yi tarbiyyar mutane su zama masana. tun da fari ayatollah sai da aliyu khamenei ya fara da da takaitaccen tarihin kafuwar cibiyar koyarwa addinin musulunci ta hausa a kum da rawar da ayatollah hadi sheikh abdulkarim ha'iri ya taka har zuwa lokacin da ta rika bunƙasa da ci gaba jagoran juyin musulunci na iran ya bayyana imam khomeini yarda allah tabbata a gare shi a matsayin ɗaya daga cikin malaman da hauda ta haskaka da su wanda ya yi nasarar kawo ƙarshen tsarin salauta na maha'inta wani jirgin amurka na yaƙi samfurin f-18 na uku ya faɗi a tekun red sea rundunar sojan ruwan amurka ta sanar da cewa jirgin sama samfurin f-18 wanda kudinsa ya kai dala amurka miliyan 67 ya faɗi a kan jirgin dakon jiragen ruwa na uss harry truman a tekun red sea jaridar washington post ta buga labarin da ke cewa jirgin ya faɗo ne dai a lokacin da yake ƙoƙarin sauka a kan doron jirgin ruwan na dakon jiragen sama na uss harry truman sanarwar ta kuma ƙada cewa matuƙa jirgin sun fice daga cikinsa ta hanyar lema kuma an tserato da su ta hanyar tsamo su daga cikin ruwa ta hanyar amfani da jirgin sama mai saukar angulu. matukan kamar yadda sanarwar na sojojin amurka ta bayyana ta ce sun ji rauni amma ba mai tsanani ba wani jami'in soja wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗawa wata kafar labarai cewa yawan faɗuwar jiragen yakin samfurin f-18 da suke yi ya ja hankalin manyan kwamandojin sojan amurka a ranar 28 ga watan afrilu madayin rundunar sojan ruwan amurkan ta sanar da faduwar jirgin yakin samfurin f-18 a lokacin da yake sauka bugu da ƙari a cikin watan disamba na shekarar da ta wuce wani jirgin saman ya faɗo ya ci karo da jirgin dakon jiragen yakin kamar yadda rundunar sojan amurka ta sanar a wancan lokacin wasu masu bin diddigin abin da yake faruwa na yakin da amurka take yi da ƙasar yaman suna cewa mai yiwuwa da akwai hannun ƙungiyar ansarullah ta yaman wajen faduwar waɗannan jiragen yakin to waɗannan labaran na zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta iran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce kora inawa daga gaza laifin yaƙi ne a yau laraba ne ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar da rahoto da a ciki ta yi kira ga haramtaccen ƙasar isra'ila da ta kawo ƙarshen shirinta na kora inawa daga gaza da ƙarfi tare da cewa har yanzu isra'ilan tana ci gaba da tafka laifukan yaƙi a gaza da yi wa mutane kisan kiyashi hakanan kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta ce isra'ilan tana fakewa da batun fursunoni domin halarta wa kanta aikata laifukan yaƙi a kan al'ummar falasɗinu a wani rahoton na sirri da aka kwar matansa an nuna yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta amince da wani ɓoyen sirri na sake mamaye yankin zirin gaza baki ɗaya tashar talbijin ta sha biyu ta ambata cewa shirin wanda majalisar ministoci ta amince da shi ya kunshi sake mamaye zirin gaza daga arewacinsa har zuwa kudancinsa a watan fabrairu ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi magana a kan shirin fitar da falasinawa daga gaza da mayar da yankin zuwa wurin shakatawa a wancan lokacin da ya kasashen duniya sun yi tar da furucin na trump daga ciki har da kasashen turai abokan ƙawancen amurka a halin yanzu dai haramtacciyar ƙasar isra'ila tana mamaye da kaso ɗaya bisa uku na yankin gaza tare da rufe dukkanin kafofin shigar da tallafin abinci ko magani zuwa wannan yanki wani rahoto na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar yahudawa ta yi asarar kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 800 a fagen aikin gona sanadiyar yaƙi da hezbollah rahoton na musamman da haramtaccen kasar isra'ila ta gudanar akan asarar da ta fuskanta sanadiyar yaƙi da hezbollah ya bayyana cewa a fagen aikin gona kawai sun yi asarar dala amurka miliyan 108 wacce ta fara daga ranar 8 ga watan oktoba na shekara ta 2023 ƙungiyar rigro israel ta ce yaƙin da aka yi da hezbollah ya yi barna gagarumma a fagen aikin gona da asarar da ta kai ta dala miliyan 108 a kan iyaka da labanan nazarin wannan kungiyar ya kuma kada cewa tun daga ranar 8 ga watan oktoba na shekara ta 2023 har zuwa lokacin tsagaita wutar yaƙi a ƙarshen shekara ta 2024 raharin hezbollah su lalata muhimman wato cibiyoyi a cikin haramtacciyar ƙasar tehudawa da kuma haddasa gobara mai girma da hakan ya tilasta wa mazauna yankin musamman ma dai manoma yin hijira bugu da ƙari binciken ya ce barnar da yakin ya haddasa a kan gonaki ya haddasa koma baya a fagen samar da abinci da kuma kawar da daidaito a kasuwanni shugaban shugaban zartarwa ta ƙungiyar rigoro israel daniel abraham ta sanar da cewa barnar da aka samu a kan iyaka da labanon tana da girman gaske da kuma rikitarwa ta kuma shafi yanki mai girma fiye da fagen dagar gaza to ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro bayan da aka gama jin labarin duniya sai a zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na sharhin bayan labaru daga shi kuma sai shirin ku na kokon san da ke gutso muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai kuma a ji shirin nan na afirka a yau sannan mu karkare da shirin ku na muryoyin masu sauraro da fatan za ku kasance da shirin daga farko har zuwa ƙarshe kuma da haka muke bankwana da ku. bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin ba labarunmu zai magana dangane da bunƙasar tattalin arzikin iran duk tare da takunkuma tattalin arziki masu tsanani wa'anda ƙasashen yamma musamman amurka suka ɗora wa juna musulunci ta iran wanda ni tahir amin zan karanta. a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take barazanar za ta hana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran kwata-kwata sannan take barazanar za ta farwa ƙasar da yaƙi saboda shirinta na makamashin nukiliya sabbin rahotanni sun bayyana cewa iran tana gaba a fitar da kayakin kasuwanci zuwa ƙasar china sannan ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan kaji da sauran tsuntsaye kamfanin dilancin labaran pars news na ƙasar iran ya bane cewa yawan ɗanye man fetur wanda ƙasar iran take sayarwa ƙasar china kaɗai ya kai ganga miliyan 1.8 a kowace rana a cikin watan mayan da ya gabata na wannan shekara ta 2025 labarin ya kara da cewa ƙasar iran a halin yanzu tana sayarwa ƙasashe 110 kayakin abinci na halal wanda suka hada da nama da sauran kayakin abinci na dabbobi kuma ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan tsaye. a wani labarin kuma yankin ciniki mara shinge na aras da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya samar da kudaden shiga ga ƙasar wanda ya kai dala amurka miliyan 200 a shekara ta 2024 da ta gabata hadi mukaddam zade shugaban yankin ya bane cewa yankin nasa ya samar da kudaden shiga har dala amurka miliyan 200 a arewa maso yammacin ƙasar kuma kudaden shiga da aka samu daga kasar azerbaijan kadai ya kai dala amurka miliyan goma sha daya a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labaran paris today a gefen kasuwar baje koli na iran expo 2025 wanda aka kammala a nan tehran a makon da ya gabata mukaddam zade ya kara da cewa yankin ciniki marasa shinge na aras ya fi muhimmanci a kan sauran yankuna irinsa a nan ƙasar iran saboda yawan wuraren yawon bude ido da kuma shakatawa da yankin yake da su a ɓangaren sayar da kayakin abinci wanda ake kira halal kuma shine wato kayakin da iran take fitarwa zuwa ƙasashe kimani goma a duniya kuma take gasa da wasu ƙasashen duniya wajen sai da su darakta mai kula da wannan bangaren ya ce kayakin abinci na halal wanda suke fita da ƙasar iran suna zuwa ƙasashen malaysia singapore ƙasashen yankin tekun farisa arewacin afirka da sauransu ya ce a yankin dai kayakin abinci daga ƙasar iran suna shiga ƙasashen iraki turkiya haɗaɗɗen daular larabawa afghanistan rasha da wasu ƙasashen turai sannan shugaban kwastam na yankin jolf ya bayyana cewa a watan da ya gabata kayaki abinci na kimanin dala amurka miliyan 8.5 ne suke fita daga kofar fitar da kayakin kasuwanci a yankin a watan da ya gabata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba bakwai ga watan Mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da tara ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 217 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato bakwai ga watan Mayun shekara ta 1808 sojojin Napoleon na kasar Faransa suka mame kasar Spain da hakuma mutanen kasar suka tashi domin korar sojin kasar faransa da suka mame musu kasa sai da wani abin lura anan shine cewa a lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma nahiyar afirka saboda haka ne ma mamayar da sojin napoleon suka yi wa kasar ta spain wannan yasa ta shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fitattake su da kasarsu sai dai a lokacin da sojojin napoleon suke yaƙi a spain a lokacin kuma sojojin spain ɗin suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen latin amurka wanda suka mame wanda kuma hakan ya sa alatila spain ta fice daga wasu ƙasashe da ta yi wa mulkin mallaka a cikin yankunan latin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 137 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan mayun shekara ta 1888 turawan kasar ingila suka fara mamayar kasar zimbabwe wani bature dan siyasa kuma dan kasuwa dan ingila mai suna cecil rodish shine ya buɗe wa sojojin ingila ɗin ƙofar shiga cikin kasar ta zimbabwe tare da mamaye kasar bayan kisan dubin dubatar mutanen kasar da kuma kama wasu a matsayin bayi bayan sun kammala mamaye kasar ta zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rajishiya wato sunan baturan da ya taimaka masu suka mamaye kasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a cikin shekara ta 1980 karkashin jagorancin robert mugabe sannan kuma suka sauya sunan kasar zuwa zimbabwe banda jam'iyyar zanu pf ta robert mugabe ta lashe zaɓuka na shugaban ƙasa da aka gudanar a ƙasar wannan ya sanya zimbabwe ta yi shugaba baƙar fata na farko shine robert mugabe wanda kuma ya ci gaba da takun saƙa da turawan yamma tsawon shekaru biyar da talatin a lokacin da yake mulkin kasar masu ko kun san cewa shekaru 71 da suka gabata a ranar irin ta yau bakwai ga watan mayu na shekara ta 1954 aka kawo ƙarshen yakin nan wanda ake kira da dembing po a yankin indusia tsakanin vietnam da kuma faransa duran mulkin mallaka na ƙasar faransa sun mamaye sassan kudu maso gabashin asiya tun da farkon karni na 19 sannan kuma suka mamaye ƙasashen laos cambodia da kuma vietnam faransawa sun kira dukkanin waɗannan yankuna da suka mamaye da faransanci da indochina yayin da kuma suka kiyaye wasu daga cikin ƙananan masarautu waɗanda suke cikin waɗannan yankuna da suka mamaye sannan kuma suka tilasta su yin biyayya a gare su to sai kuma a tsakanin yakin duniya na ɗaya da kuma yakin duniya na biyu 'yan juyin juhali na ƙasar vietnam ne suka fara tayar da ƙayar baya ga turan mulkin mallaka na faransa wanda kuma suka samu martani daga sojojin mulkin mallaka wannan tawaye ya karu matuka bayan yakin duniya na biyu kuma sojin juyin juhali karkashin jagorancin hu chi minh dan gugurmaya na neman incin kasar vietnam sun ayyana incin kai a vietnam din a ranar 2 ga watan satumba na shekara ta 1945 sanarwar da hu hin ya bayar sanarwa ce wadda ta nuna shirin sa na tattaunawa da faransa kuma karɓar ƙasar vietnam a hukumance daga 'yan mulkin mallaka ta hanyar lumana da haka ne tun da tashin farko na yakin vietnam ya fara ne a shekara ta 1946 kuma ya ci gaba har tsawon shekaru tara wato zuwa shekara ta 1954 sannan kuma yakin ƙarshe mai tsanani a tsakanin ɓangarorin biyu ya faru ne a ding a lokacin da faransawa suka shiga takun saƙa da sojojin ƙasar ta vietnam sannan kuma suka yi wa yankin ƙawanya na tsawon kwanaki 55 sannan kuma 'yan gugurmaya suka ci gaba da artabu da sojojin ƙasar ta faransa da ƙarshe dai sojin na faransa suka mika wuya ga sojin vietnam a ranar bakwai ga watan mayun shekara ta 1954 sannan suka janye daga ƙasar da haka aka kawo ƙarshen tattaunawar ta zaman lafiya kuma faransa ala tilas ta rataba hannu akan wani yarjejeniya ta amincewa da zaman lafiya tsakaninta da nan a ranar 20 ga watan yuli na shekara ta 1954 waɗannan yaƙe-yaƙe suna daga cikin abubuwan buga misali na illoli na mulkin mallaka da ƙasashe 'yan mulkin mallaka suka yi wa ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasar faransa da burtaniya da portugal da kuma spain da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 213 da goma sha uku suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan mayan shekara ta biyu aka haifi robert browning mawaƙi ɗan ƙasar birtaniya kuma wanda ake lissafa shi a matsayin ɗaya daga cikin mutane masu matuƙar hazaƙa ta fuskacin waƙa sannan kuma tun yana ƙarami ya fara rubutun waƙoƙi sannan kuma a lokacin da ya kai shekara goma sha biyu ya fara fitar da kundi na waƙa a hankali a hankali ya kafa kansa a matsayin fitaccen mawaƙi a cikin al'ummar ingila tabbas yawancin waƙoƙi waɗanda browning ya rubuta sun kasance masu matuƙar wahala domin ko yana amfani da balaga da kuma harshe mai nauyi wajen bayyana al'amuransa musamman batutuwa da suke kunshe a cikin falsafa inda yake fitar da su a cikin bitukan waƙoƙi ya bayyana ra'ayinsa a cikin sigar waƙa sannan kuma ya imani da cewa dole ne a haɗa kai tsakanin 'yan adam baki ɗaya domin wanzuwa a rayuwar duniya daga cikin ayyukan da ya yi a lokacin rayuwarsa har da rubuta littafin nan na ring and the book sannan kuma ya rubuta wani littafin wanda daga bisani aka buga shi a cikin harsunan turancin ingilishi da kuma faransanci wato littafin nan na the last umbrella sannan kuma ya rasu a shekara ta 1889 Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙungiyoyi masu kirarin jihadi a yankin Sahel da kuma Sahara da hanyoyin da suke samun makamai. bisa dogaro da wani nazari na cibiyar nan ta bincike da nazari akan fadace-fadace na makamai a duniya wacce ke da cibiya a kasar birtaniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun daga farkon bular kungiyoyin da aka sani na masu kirarin jihadi a ƙarshen ƙarnin da ya shuɗe sun iya kutsawa cikin yankin sahel na afirka da sahara waɗannan ƙungiyoyin kuwa sun yi amfani da yanayin yankin na sahara da mayar da wannan yanki ya zama tungarsu a cikin wannan saharar mai faɗi da girman murabba'in kilomita 822 waɗannan ƙungiyoyin suke kai da komowa hakanan kuma waɗannan ƙungiyoyin sun yi amfani da raunin da gwamnatocin yankin suke da su suke iya yin kutse a cikinsu wani abun kuma da ya ƙara takarawa wajen bunƙasar waɗannan ƙungiyoyin na masu ikirarin jihadi shine dandazon matasa da ake da su waɗanda aka ƙyale su ba tare da aikin yi ba waɗannan samarin su ne suka zama makamashin da ƙungiyoyin suke amfani da su wajen kai hare-hare da farmaki tare da cewa a matakin ƙasa da ƙasa ana aiki tukuru wajen faɗa da ta'addanci a cikin shekaru ashirin na bayan nan sai dai duk da haka wasu rahotanni suna nuni da cewa an samu rubanyar ayyukan ta'addanci har sau bakwai a tsakanin shekara ta 2017 zuwa ta 2022 to da ko ƙungiyoyi mabambanta dai da suke a cikin wannan yankin a cikin sahara da kuma yankin sahel da akwai ƙungiyoyi masu kirarin jihadi masu yawa da suke ɗauke da makamai sai dai kuma waɗannan ƙungiyoyin duk da suna cewa dukkaninsu manufarsu jihadi ce suna da bambanci na aƙidar da suke aiki a kanta da kuma manufofin da suke son cimmawa na farko akwai ƙungiyoyi mabambanta da suka hada da boko haram da aka samar da ita a shekara ta 2002 da akwai kuma kungiyar nan ta eswap wato daular musulunci a yammacin afirka wacce aka samar da ita a ranar 25 ga watan janairu na shekara ta 2007 tana kuma kai har hare a cikin kasashe da dama kamar mali a kuma arewacin kasar ta mali dai da akwai wata ƙungiya mai suna ansaruddin wacce aka kafa ta a birnin kedel a watan disamba na shekara ta 2011 manufarta kuwa ita ce kafa daular musulunci wacce za ta yi aiki da tsarin shari'ar musulunci a tsakiyar sahara kuwa musamman ma dai a yankin liptago goma da akwai wata ƙungiya ta jama'atu nasrul islam Musulmi wacce aka kafa a shekara ta 2017 bayan da wasu ƙungiyoyi na jihadi suka haɗe waɗannan ƙungiyoyin kuwa su ne ansaruddin da jabhatu tahrirul masina da kuma tanzimul murabitun da a baya yake reshe ne na alka'ida a arewacin afirka to baya ga waɗannan ƙungiyoyin da na masu kirarin jihadi ne da akwai kuma wani ajin na wasu ƙungiyoyi na 'yan aware wannan ajin ƙungiyoyin 'yan aware suna nan a cikin sahel da sahara daga cikinsu da akwai ƙungiyar harkatul watsaniya litaharir azwad wacce aka kafa a shekara ta 2010 da akwai kuma wata ƙungiyar ta harkatul arabiya litaharir azwad wacce aka kafa a shekara ta 2012 da nufin kafawa azbinawa ƙasa a yankin azwad da ke arewacin mali to wani aji na daban na ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai su ne ƙungiyoyin 'yan ina da yaƙi saboda kuɗi da kuma dukiya a cikin wannan sahara dai da akwai wasu nau'o'in ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai amma su 'yan ina da faɗa ne a biya su kuɗi su aiwatar ko kuma su shiga da kansu su kwaso dukiya daga ciki da akwai kungiyar da ake kira bdp a takaice wacce sunanta ke nufin kare kai ba kungiya ce ta jihadi ba amma tana da makamai kuma tana kai hare-hare da kanta a cikin garuruwa domin sata da wawasan dukiyar mutane su zo su yi kaso mu raba tsakaninsu sai dai kuma a lokaci ɗaya wasu ƙasashen wannan yanki kamar burkina faso da mali suna amfani da ƙungiya irin wannan su biya su kuɗi lakadan su je a yi fada da su akan 'yan ta'adda ko kuma kungiyoyin 'yan aware. To abin tambaya a nan shine su kungiyoyi irin waɗannan a ina suke samun makamansu tare da cewa ƙasashen yankin sahel sun daɗe suna faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan aware. sai dai kuma har ya zuwa yanzu waɗannan ƙungiyoyin suna ci gaba da kai har-hare a cikin waɗannan ƙasashen da ke nuni da cewa fa har yanzu suna da makamai a dalilin haka ne ake tambaya a kan cewa to ta ina suke samun makaman nasu yadda cewa gwamnatoci sun daɗe suna faɗa da su amma makaman nasu ba su zo ƙarshe ba cibiyar nazari da bincike a akan faɗace-faɗace na makamai ta birtaniya ta fitar da wani rahoto akan hanyoyin samun makaman ƙungiyoyi irin waɗannan na yankin sahel da sahara rahoton wanda aka hada shi ta hanyar aiki tsakanin cibiyoyi da dama na turai masu kula da harkokin tsaro ya bayyana cewa mafi yawancin makaman da kungiyoyi masu kirarin jihadi irin su nusratul islam wal muslimin da iswap suke amfani da su ba daga waje suke zuwa ba suna samun makamansu ne daga cikin gida wato daga makaman sojojin gwamnatocin kasashensu rahoton ya ci gaba da cewa akalla kowane makami ɗaya daga cikin makamai guda biyar da waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suke da su to tushensa na sojojin gwamnatocin waɗannan ƙasashen da suke ciki ne domin masu jihadin suna samun su ne idan sun kai farmaki a kan rumbun makamai ko a kan wani sansani na sojojin gwamnati su yi wa wasansu hakan tana faruwa a cikin ƙasashe kamar mali niger da burkina faso hakanan kuma an tantance cewa wasu daga cikin makaman waɗannan ƙungiyoyin tushensu su ne ƙasashen cote d'ivoire liberia libya niger da kuma nigeria da chadi hakan yana nufin cewa kaso 20 cikin ɗari. na makaman masu kirarin jihadi daga rumbun gwamnati yake fitowa bincike ya kuma tabbatar da cewa waɗannan ƙungiyoyin na jihadi suna da manufofi biyu ne a lokacin da suke faɗa da mahukuntan ƙasashensu na farko shi ne illata sojojin ƙasashen sannan kuma da ɗibar makamansu saboda su ci ganima da kuma kai hare-hare a gaba kuma sau da dama waɗannan ƙungiyoyin suke watsa fina-finai na farfaganda da suke nuna yadda suke kwasar abin da suke kira da ganimar yaƙi wacce ita ce waɗannan makaman wata hanya da waɗannan ƙungiyoyin suke samun makamai baya ga na sojoji shine ta cikin gida daga kasuwannin bayan fage bincike da wannan cibiyar ta gudanar akan makamai guda 700 da aka kama a yin faɗa da ta'addanci a tsakanin shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023 da suka hada da bindigogin kai hari ƙanana da manya sun tabbatar da cewa irin waɗanda aka yi amfani da su ne ta hanyar da ta saba wa doka a baya wato irin makaman da ta hanyar fasakori ake shigar da su ƙasashe. sannan kuma watakila wasu kungiyoyi kamar barayi da sauransu su yi amfani da su su ne ake sake gyarawa sai a sayar musu da su da akwai kuma wasu makaman na musamman waɗanda ƙungiyoyi suke samu daga ƙasashen yankin sahel irin su mali jamhuriyar niger da burkina faso manazarta sun kuma ce ba su samu wani dalili ba in ji wannan cibiya ta bincike da yake tabbatar da cewa waɗannan makaman da ƙungiyoyin suke amfani da su suna zuwa ne daga wajen yankin ko kuma daga wajen nahiyar dalilin haka sun kore cewa waɗannan ƙungiyoyin suna samun makamansu daga uwar ƙungiya kamar a ce alka'ida a lokacin da take da babbar cibiyarta da kuma rasa a duniya ko kuma sauran abokansu na cikin yanki kamar a ce ƙungiyar ansaruddin ta samu makamai a wajen iswap ko kuma a wajen boko haram to a nan za mu dasa aya kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.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 za ta kwato dazukan arewa da ma sauran sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane domin karbar kudin fansa da ma 'yan ta'adda shugaba tun ya bayyana hakan ne a yayin da ya ziyarci jihar katsina ya ce tun da farko ya gana da dakarun tsaron kasar inda ya tabbatar musu cewa za mu yi dukkan abin da ya kamata domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu garkuwa da mutane To wannan shine maudu'in namu a yau. Darilin Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Ibrahim ya wanke hula a garin Nigo a Kimba jihar Niger. To lallai mun ji magana amma ta fatan baki wadda ta fito daga fadin shugaban kasa a kasar mu Najeriya. Domin wannan magana za mu ce magana ce ta fatan baki ba a aikace ba. Sabida mu mun san da cewa wannan magana ta fatan baki ce ɗari bisa ɗari kuma mun yarda da haka. Sabida ina suka baro amerika da su faransa da ingila masu yi mana zagon ƙasa game da ainihin wannan ayyukan ta'addanci da ke kasancewa a arewacin najeriya saboda haka wannan magana mun bata a matsayin faɗa ce ta fatar baki aiki ne ba za a yi shi ba muddin ya kasance muna hannun amerika da faransa da ingila da sauran manyan ƙasashen yammacin duniya babu yadda za a mu samu tsaro a arewacin najeriya kuma mu mun san da cewa su ke mana ai wannan ayyuka na ta'addanci da kuma wasu gurɓatattu waɗanda ba sa kishin arewacin najeriya waɗanda suka yarda da haka domin Allah hore mana zarata kuma suna nan kuma su sun sun kansu amma sun sun kifi su fito su kwace mu ga hannun waɗannan mutanen azzalumai turawan kasashen yammacin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio Hausa tahiran mai magana Sita Tayar daga nan a agar jamhuriyar Niger sai mu ce wannan ai mu gani muke ya mai latti bisa kan waga kalma mu abin da muke fata a aikace ne kamata a ce an yi shi saboda ba yau bane ba talakan Najeriya yake kwaɗayin samun zaman lafiya ba wannan wannan mu abin da muka gani ya mai latti ma'ana ya yi bata lokaci bisa kan ɗaukar wannan matakin me yake mu gani ke abin da ya sa bangare na tsaro tun fil azil ne ma ya kamata a ce cikin aiki nashi na farko ma shine ya kamata a ce yana gaba gaba eh mu abin da zamu fata hede mu ce fatan Allah tabbatar da wannan magana tashi kuma Allah ya tsare kasashen mu na musulmai baki daya Saharar Murai Musulunci suna na shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakika wannan maudu'i da kuka ɗora mana wannan muna alfahari da shi. Allah Ubangiji ya sa hakan shi ya fi a'ala kuma hakan shi ya fi. Lallai magana da shugaban ƙasa tunan biyayi duk dazukan da ka sani na Najeriya zai kwato shi daga hannun 'yan ta'adda da 'yan kinafi To muna addu'a Allah Ubangiji ya sa haka ta cimma ruwa. Eh ka san shi dama harkar duniya da ɗan gari hakan ci gari. In dai aka yi haka kin to insha Allahu za a samu zaman lafiya kuma sai mu al'umma al'umma talakawa mai ci gaba da taya da addu'a Allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi kuma ina muku fatan alkhairi ina muku jinjina rediyo taron murin musulunci sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutan limancin birnin jamhuriyar Nijar a wannan karan a babban birnin Yamai asan barka ina maka fatari dangance da wannan ra'ayi da zani badawa a mataki na shugaban ƙasa Tinubu na kokarin eh, ganin ɗaukan mataki ga masu eh, kidnapping ko masu eh, kama mutane a basu kuɗin fansa to abinda da muke addu'a a nan muna addu'a Allah sa wannan guri ya sa gaba Allah cika shi sannan kuma duk wani abu da zai ba da ƙarin gwiwa a yi wannan mataki ko a cika wannan guri muna addu'a Allah karba duk wani mutumin da zai sa hannu eh akan wannan abu lalace muna addu'a Allah ɓadda mai hankalin shi ɓadda mai tunanin shi wannan muna lalimar haban da wannan mataki muna watan Allah ya taya Allah sa haka ya tabbata kuma Allah ba kasan mu lahiya ya ba kasashen mu na musulunci da addinin mu da Afirka zama lahiya da kwanciyar hankali Allah sa yadda aka fara kuma kare lahiya Allah kawo ƙarshen duk dukkan wani rikici wani duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare. A da farko dai suna na Dahiru Habibu Sahura Minijan State Mashigu Lokar To, wannan al'amari sai da mace inna lillahi wa inna alaihi raji'un saboda lamari ne na najeriya in banda salati ba abin da talaka zai yi in kaji nan ya yi sauki nan zai ɗauka. in kaji nan ya yi sauki nan zai ɗauka don ranar da ka tashi a cikin jiha na Najeriya din nan in Allah ya so sai ka ji abin da kunnen kaɗai ya ji to kaga mu me zamu ce mafi akasari da ka bincika musulmai ne ake kasa kuma wannan ba komai bane shawarwari ne da sai da ƙasa da aka yi tun asali shugabanninmu sun riga sun sai da anahin ƙasa suna umfani da anahin shawarwarin turawan a masu jajayen kunnuwa waɗanda su ba sa son su ga musulunci a ci gaba wannan duk shine ya kawo na ta'adda ta'addance ta'addance da muke fama da shi na ta kashe wasu bayan Allah wasu ji ba su gani ba saboda haka wannan ya faɗi da yake lafazi ne yayi mai kyau duk da haka ba za mu yi mai mummunan zato ba sai mu yi mashi fatan alkhairi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci na Iran na yi makowa da kowa fatan alkhairi musamman Malam Hassan Barka. Na ji wannan maudu'i da kasa na shugaba Tinubu zai kwato dazuzzukan da suke arewacin Najeriya ko suke hannun 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane domin su karbi kuɗin fansa. To wani abin da ya akwai ban mamaki a cikin wannan magana tashi. To in ya karɓo daga hannun masu garkuwa da mutane dan kama suwa. Suwa zai ba ku tambaye shi saniya tana haifan bindigogi ne wa zai ba ya kamata talakan najeriya ya kwana da shiri cikin hankalinsa amma wannan ba magana ce da hankali zai karba ba saboda haka idan talaka zai yi kokari ya canza tunani ya san yadda zai taimaki kan shi to ya yi amma waɗannan mutanen mai wadara mai magana suleiman abdullahi a jihar kaduna najeriya daga nan garin farbe gona Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH kama da haka. Mai magana Lawali Alu daga Miami a jamhuriyar Nijar. Mamba na kungiyar masu kira da saurari na Afirka Reshen Miami. Eh dangance da wannan mobil da kuka dora mana so gaskiya wannan magana ta shugaba Tinubu tuni ya kamata a ce 'yan Najeriya sun gani a aikace ba ya zo yana faɗa a fatan baki ba. Sabida ko ba komai al'umma ba abin da ya dame su a yau illa matsalan ita ta dami najeriya da wasu kasashe da suke kusa da ita Sabida haka ya kamata a ce ya yi yunkuri tuni Da kwato 'yan nan dazuka da ma sauran wuraren da 'yan ta'adda suka je suka yi kaka gida Sabida ko ba komai al'umman najeriya da kasashe makwabta za su samu sa'ida fatan mu da allah ya sa shugabanni su gane kuma su yi aikin da talaka suka zaɓo shi domin su allah kuma ya tabbatar mana da tsaro a kasashen mu da ƙasashen duniya baki ɗaya a tashi lafiya sashi hausa na biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Radio Musulunci ina muku fata alheri Hassan Barka ba a gadace baka aiko min ta kodare ba ina gaida ka ina ma fata alheri zan tsoma baki na bisa wagga magana da tunugu ya ash to 'yan Najeriya musulmi 'yan uwana wanga magana da ya aje yaudara ce domin ya ga zaɓe na zauwa ya san ku adda ƙuri'a yanzu sai ya yi maku haka don ya yaudare ku ba manuwa ta ba kenan ba ta kai ciki ba inda ta kai ciki bai ɗaukan Faransa ita ce ga ingila da ta rene ku ya ɗauki faransa fiye da ingila ba gaskiya ba ne duk ta'addancin da aka yi na afirka faranshi ce ke kulla shi to yanzu ka zo ka gama gindinka da faranshi kuma ka hito da wagga magana ba ta kai ciki ba ƙuri'a ta yake nema daga naku iliya hamidin mutunan kugurce buza mu futa lafiya ko rediyon teran rediyon musulunci mai magana malama ramatu isaka daga nan babban birnin yamma jamhuriyar nijar mamba ta masu kira da sanare na rediyo ne na ƙasashen duniya to wannan dai mataki da shugaban ƙasar najeriya ya ɗauka ubangiji allah ya sa a dace allah ya sa a dace kuma ba shi ɗaya zai ɗauka shi ba talakawa kuma ku kama mishi tunda mutum guda kawai bai ɗauka mataki shi kaɗai talakawa su kama mishi masu temi su kama musu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio ta hirar kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗi Allan Tsoho a Jambore Nijar. To muna muku fatan alkhairi wannan maganar da shugaban Najeriya yanzu Allah ya sa haka ne amma dai a jira a gani in ka dibi duniya ma gaba ɗaya musulmi ne suke shan wahala a rayuwa su ne ake kashewa in ka dibi wannan ziri ko kuma in ce doguwar iyaka wadda ta nausa ta yi yamma ta karkata can nufi bene can nufi burkina can nufi mali wannan waje ga ziri irin yadda yake fama da talauci da tashin hankali da kashe-kashen mutane kuma duk musulmai ne a cikin wannan ziri in ka koma ka dubi gabas ta tsakiya ka dubi irin su falastin irin su yemen irin su syria irin su iraki irin su afghanistan in ka duba ka gani duk musulmi ne suke shan wahala a cikin rayuwa sakamakon ne ya kawo saboda musulmi ba sa da haɗin kai arewacin najeriya rashin haɗin kai na gwamnoni akwai wani taro wanda suka tsaya amerika suka kwasa wai sun tafi amerika a basu labarin yadda za a yi a tsari kasarsu da sun zo sun yi shi ɗan isa ma boda ɗan isa ta fi a Amerika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radiyon Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba, Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi wannan hurici da shugaban Najeriya ya yayi da nake so eh, yan uwa su gane kun san dan siyasa yanda yake kuma hasari kudi ba ko ga magana da yayi are sai da ya zo arewaci arewacin najeriya ya kawo ziyara don ya kwantar ma da 'yan arewa hankali ya yi ziyara shi lahiya lau ya koma abu na biyu abin lura a nan siyasan nan dai ta najeriya tana karatowa tahowa take kusantowa take yanzu dole su nemi madogara da za su mutane karya su soki mutane da ita kuma su sake komawa asorat kenan su koma bisa kan mulkin su dai kana da sun koma kuma su ci gaba da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da magaramar jamhuriyar nijar wanga ikirari da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi ya cewa gwamnatinsa za ta wato dazuzzukan arewacin eh, najeriya da ma sassan kasar daga hannun masu garkuwa da mutane haɗi da ta'addanci to mu hakan bai zo da mamaki ba duma 'yan magana suna cewa an jima ana ruwa ƙasa na shanya to fatan da muke wanga ruwan da aka yi shi ya kasance ba ƙasar za ta shanye kuma ninan kiran da zan yi dole sai da ci gaban al'umma za a iya samun nasara nan ma al'umma ya kamata a ce su ba da gudunmuwarsu in suka ga bakuwar fuska to ya kamata a ce sun sanar ga jami'an tsaro ko kuma su bi diddigi wanga bakuwar fuska daga ina ta fito kuma ina za. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa Ahmad ya Tahiran suna na Suleiman Alhaji Buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka nation jihar ta Magal. Eh magana ta gaskiya irin wannan shan alwashi da shugaban Najeriya eh Bola Ahmed ke yi kan cewa zai kawo karshen masu garkuwa da mutane a arewacin kasar da sauran sassan najeriya baki da ya eh, irin shan wannan alwashin shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu ba yau bai ke wa ƴan kasa irin wannan abun to amma har yanzu bata sauya zane wasu ƴan kasar suke cewa har yanzu ba su gani a kasa ba kenan dangance da wannan sake shan alwashin da ya na kawo karshen matsalolin tsaro a arewacin kasar da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa eh mu dai fatan mu dai da zamu dai Allah sa ya cika alƙawarin da ya dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku Hassan Barka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka da fata ana lafiya. Daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari din shirin mai. Eh, wannan maudu'i da kun ka aza eh, to yana da muhimmanci bai da muhimmanci wannan duka siyasa ta siyasa ta yan arewa ka ku saki a yaudare ku siyasa ta duk shekarun da ya bai ce zai kwato a ba sai yanzu da ya ga siyasa ta gabato ya zo da yaudare ku ya koma Kalau dan shi yaudare ku na siyasa ta ƙarya na babu gaskiya cikin ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci ta yaran barka da aiki da fatan kwana lafiya Hassan barka barka da aiki masha Allah suna na malam bashir babban tasha layin difa da magara kuma da ƙari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magara to wannan abu ne wanda an daɗe me ake a ƙana ruwa ƙasa na shanyewa saboda ba yau ba ake ta lasa ma talaka zuma a baki game da haka saboda su talaka ko mu talaka a kullum mu babu abin da muka fi so muke so ya tabbata kamar zaman lafiya saboda babu zaman lafiya mai tsaya yake kak shi wannan lamari ya zama so an kasa gane ma shi abin nan daga ina ne ma in an liƙe wacce kofar wannan kofa take sake bulla mu dai fatan da muke Allah sa dai ya zama to dai wannan abin ya zo ƙarshe to masu sauraron mu da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake hada mu bisalam a huta lafiya.